hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1447 wanda ya daidai da biyar ga watan shida shekara ta da shida, kamar yadda ɗan uwa mala aliyu ya yi shimfiɗa ko sanarwa mun haɗu ne a wannan masallaci mai albarka masallacin a ktc layout ko masallacin juma'a na ktc layout da ke nan unguwar dota cikin garin kaduna ba don komai ba sai don gabatar da muhadara wanda aka yi matake da tattali ko guzuri domin doguwar tafiya hakika zaben wannan maudu'i a irin wannan lokaci zaɓe ne mai kyau mai fa'ida kwarai daga ciki. sabili da dalili ɗaya da ya faɗa daga ciki watan zulhijja shine wata na goma sha biyu a kalandar musulunci daga shi shekara ta ƙare kuma watannin musulunci da su Allah ke lissafin ayyukan bayi ba da gregorian calendar ba ba su january february ba da su Allah ke aiki ba ya faɗa cikin suratul tauba yana cewa inna iddata shuhuri inda Allah isna ashara shahran fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal ard lalle watanni a wurin Allah watanni goma sha biyu ne a cikin littafin Allah manzo sallallahu alaihi wasallam yazo ya ta bayani a kansu ya ce ya faɗi sunayen wasu daga ciki jin muka ji to zuwan ƙarshe kuma a tunasar da mutum game da matafiyarsa da ke fuskanta yana da muhimmanci saboda hadisai sun zo da dama daga annabi sallallahu alaihi wasallam wasu daga cikin hadisan sun bayanin mala'ikun da Allah ya wakilta suke musayan aiki safiya da maraici akwai mala'ikun da aikin safe suke shift ɗinsu dutinsu da safe ne zuwa yamma da an shiga almasa yammaci ko faɗuwar rana sukan canza aiki akan samu rotation a wasu su amsa su su juya su koma wasu kuma suna yi ne a kwanaki na kullum-kullum sannan kuma akwai rahoton da Allah ya sa ba dan bai sani ba sai dan cikon ikonsa a rinka kai masa a duk mako mako annabi sallallahu alaihi wasallam kusan duk ya faɗi waɗannan hadisai hadisai ne ingantattu daga cikin hadisin da zamu iya tunawa da ke tabbatar da wannan hadisin da aka tambaye shi dalilin da yasa yake yin azumi ranar alhamis yace saboda a ranar ne Allah ya ba da. ikon cewa durran alhamis a rinka kai masa ayyukan bayi na mako-mako kamar yadda hadisi ya tabbata cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana akwai mala'ikun da Allah ya aika su su aikin su su sauka doran ƙasa su rinka binciken ina ne ake karatun addini ina ne ake karanta ayoyin Allah da ambatan Allah da tunasar da abin da ya shafi addinin Allah a kawo ma Allah rahoto da attendance din wanda suka je dukkan irin waɗannan wurare har manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi wasu hadisai guda biyu dangane da irin waɗannan halaqat na zikir wuraren wa'azi ko wuraren karatu na farko yake cewa majtama qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala wasu mutane ba su taɓa haɗuwa sun taru a ɗaya daga cikin gidajen Allah a doron ƙasa ba shine masallaci domin suratul jinni Allah na cewa wa'annan annal masajida lillahi fala tad'u ma Allahi ahada annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ba mutanen da za su taba taruwa a masallaci suna karanta littafin Allah ko suna darasin sa tsakanin su face Allah ya lullube su da rahama ya sa mala'iku sun kewaye su kuma Allah ya ambace su a wurin dandazon mala'ikun da suke tare da shi a sama yayi alfahari da su yayi yabo a kansu wannan sai ne daga cikin hadisai Hadithi na biyu mala'ikun da Allah ta'ala ke tura su je su kawo tandas din sunayen waɗanda suka je wuraren ambatan Allah din kamar yadda ake tandas a makarantu ana zuwa ma Allah da tandas din wanda suka je wurin karatu da ambatan Allah har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wata rana waɗannan mala'iku sun kawo wa Allah sakamako ko tandas na waɗanda suka je irin waɗannan wuraren alkhairi a doron ƙasa sai mala'ikun ke ce da Allah subhanahu wata'ala amma fa akwai wasu mutane biyu waɗanda su ba wannan karatun ya kawo su ba sun dai zo ne sun zauna a wurin waɗanda suke karatun addini suke ambatanka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai Allah ya ce da mala'ikun su ma ku gafarta musu saboda waɗanda suka zauna a wurinsu mutane ne waɗanda ba na taɓar da su don haka sun ci alfarmansu su ma duk yi musu gafara hadisi na biyu kenan wannan hadisi na ingantacce hadisi na uku shine hadisin wasu mutane guda uku wanda suka zo wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana ma mutane karatu a masallaci ɗaya daga cikinsu an cika ya waiga ya waiga ya kasa haƙuri ya ta tsallakowa yana so ya zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna shi bako ne su kuma sahabbai sun san cewa haramun ne ana sahun masallaci ka rinka tsallaka kafadan mutane hadisi ya hana wannan sai suna kokarin rike shi su zaunar da shi ka zauna inda kake sai ya rinka fisga hannun shi ya ce da su mutum na san mutum bai gan shi ba sai yau ku ce in zauna ma'ana shi ba zai haƙura ba sai ya je gaban annabi sallallahu alaihi wasallam haka yi ta tsallakowa annab sallallahu alaihi wasallam yana ganin shi bai hana su ba har ya rinka ɗaga murya yana kiran sunan annab sallallahu alaihi wasallam tun daga nan zaka gane daga ƙauye ya zo bawan Allah annab sallallahu alaihi wasallam idan ya ji ya ɗaga murya shi ma sai ya ɗaga muryan shi sama da tashi saboda idan ya yi masa magana ƙasa da muryan shi to Allah zai lalata ayyukan shi duk ibadun shi sai Allah ya lalata su duk mutumin ya ɗaga ma annabi murya sautin sa ya sama da na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah yana lalata ayyukan shi shine suratul hujurat ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din sai ce mene a gaba an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun fa takeice ta sanda zuwa a takeice wannan mutum ya zo ya zauna kusa da annabi sallallahu alaihi wa sallam kar ku manta su uku ne na biyun da ya duba ya duba ya ga shi ba zai iya karfin hali irin na farkon ba da kyar da ya samu wuri sai ya zauna shi kuma na ukun da ya duba ya kalla ya kalla ya ga ba wuri sai ya tafiyar shi saboda abin da ya faru da wannan mutum na farko ya sa hankalin sahabai ya zo kan waɗannan mutane sun gansu manzo Allah sallallahu alaihi wa bai ce komai ba sai da ya gama karatu yake cewa da sahabbai kun ga waɗannan mutane guda uku suka ce kwarai mun gansu ce to kamar haka muke da su a ranar alkiyama wannan na farkon da ya kasa haƙuri sai da ya zo inda nake ce to almar'u yi ba a su ma'amman a ahabba yau alkiyama duk wani mutum za a tashe shi ne tare da wanda yake so a ranar alkiyama ya Allah ka samu na san annabin ka fiye da kowa a bankasa na biyu ya ce wancan da ya ji kunya ya zauna a baya ya ce shi ma Allah ya ji kunyansa ya masa gafara ya ce kun ga wanda ya tafi suka ce ya ce to wannan kam ya tafi ba ni ba shi ba shi ba mu to da haka tunasar da abin da ya shafi makoma na duk wani musulmi ba yau aka fara shi ba bi ma'ana na ce ba yau ba tun kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan aikin annabawa ne kamar yadda ƙur'ani ya faɗa kama annabi Yaqub, ilhadar Yaqub al-maut iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di ko mun tuna wannan aya annabi yaqub tara ƴaƴansa yace da su kai rayuwa ta tsawaita lokaci almuru hantsi ya kalli ludai bi ma'ana rai zai halinsa ya tara ‘ya'yansa ya ce a baya na wai bai za ku bauta ma kaga wannan tattali ne dan ya san inda za a yana da nisa a gaba yace ce da su walata mutum na illa wa antum musulmi duk inda za a buga a raya kakku kuskura mutuwa ta riske ku faci kuna cikin wannan addini na musulunci hakimul afam ɗaya ne daga cikin magabata yana da malami shahikin balki malaminsa ne babba wata rana shi ma shekaru sun tsayi da shi a yadda tarihi ya nuna ya tafi san shekara tamanin da ɗoriya sai ya shi babban malami ne amma ɗalibi ne shi a gare shi sai ce da shi qad sahibta ne mudda ka zauna da ni tsawon lokaci fa ma za ta allamta, me ka koya a cikin rayuwa da zama da kai da ni mana yana gejin tunaninsa don yaji idan akwai kuskure ya masa gyara in akwai abin da bai gane ba game da darasin rayuwa ya dora shi a kai? ne ce ce da shi samani masa'id abubuwa guda takwas na koya a zamana da kai sai ce da shi subhanallahi yanzu duk tsawon wannan zama darussa takwas kadai ambace su mu ji me ka fahimta to sai da ya mishi bayanin ne sai gane lalle kam ya fahimci rayuwa fahimta na daidai wa daida daga cikin abin da kawai zan kawo cikin takwas din da ya faɗa yace da shi nazartu ila eh, nazartu ila eh, nazartu ila nasi na kalli mutane kuma nayi tunani game da yadda rayuwar mutane yake fa'iza kullu shakhsin lahu mahbubun sai na tarar da babu wani mutum face akwai wanda yake so akwai wanda ɗan adam ke so irin soyayyen da ke masa tasiri wani ɗansa ne wani matansa ne wani iyayen shi ne wani kazana shi ne amma dai duk mutum da ka gani a duniya akwai wani wanda Allah ya sa mishi sansa a rai kuma san shi yana mai tasiri a rayuwarsa yace to na fahimci duk mutane a duniya suna da irin waɗannan wanda suke so din Ya ce, amma inda matsalan take walakin idza wasala ila al-qabri faraqahu mahbubuhu sai in ga duk mutum da an ce yau an jingine shi a cikin kabari sai in ga duk kaunan da wane ke mai bai iya zama da shi sai kyale shi yanzu inda za samu wanda ko mahaifin shi ne ya rasu ka tambaye shi daga ramadana zuwa yau so nawa ya je kabarin mahaifinsa ya masa addu'a za sha mamaki za ka sha mamaki ka dai ga mahaifi ai shi ya ɗauki ɗawainiya tun kafin ya san kai wane ne tun kafin ya san kai wane ne tun daga juna biyu tun daga mahaifiyar tun daga ciyar da kai ka karatunka tarbiyyanka ya fita ya sha rana don kai ka samu inuwa to amma la'alla kai ba ma a je kabari ba wallahi yau da za ka yi interview wa musulmai cikin waɗanda iyayensu suka rasu yau wace sadaka ka taɓa yi ma mahaifinka sadaka jariya kake so Allah ya kai mai ko so nawa kake daga hannu a duniya ka ce rabbir ma kama rabbayani saghira akwai wanda zaka ga wani sati wani wata kai wani ma kila kusa shekara kai wani ma bai sanya ake ma iyayen addu'a ba ke sani ba to sai ce sai daga duk wanda aka dingina shi daga san kabari sai mutane su kyale shi to ashe ga wannan zai sa dole dan adam ya tunanin da zai gina ma kansa kuma daga cikin abin da zai jawo hankalinmu zuwa ga maudu'in nan shine kira da aka kace doguwar tafiya tabbas akwai doguwar tafiya wasu ma sun dade akan hanya da ke faruwa da al'umma kafin mu wasu sun rayu shekaru masu yawa ka dauki annabi nuhu alaihi salam Allah ta'ala ce falabisa bi alfa sanatin illa 50 sana da'awa kawai wa'azi da annabi nuhu ya rinka yi shekara dubu ne ba shekar ba nawa ba hamsin shekara ɗari tara da hamsin annabi nuhu ya yi yana wa'azi haka za ka ce ya daɗe to amma yau da mutuwan shi kuma shekara dubu nawa yana can yana jira a zuwa tashi alkiyamu tafiyar tana da tsayi shi ya sa babu wani annabi face sai da ya ja hankalin al'ummarsa game da al'amarin alkiyamu allahu subhanahu wa ta'ala kansa sai da ya sa a cikin sharaɗi na imani ya zamto wa an tu'mina Biliyomin yawmil akhir kai imani da rana ta ƙarshe fahimtan irin wannan tafiya mai nisan zango ya sa sahabbai suka yi amfani da hanyoyi daban-daban wurin tunasar da kansu wannan tafiya domin su yi mata tanaji zan ɗauki sahabbai guda biyu ko guda uku na farko na umar bin khattab radiyallahu anhu na umar ya sa an yi masa zobe zobe aka rubuta a jikin zoben kafabil mauti wa aidan ya umar ya kai umar mutuwa ta ishe ka wa'azi kuma ya sa an mishi wannan zoben ne a lokacin da shugabanci ke hannunsa saboda ƙarfin mulki irin na sai na umar idan ya ga hadari a sama hadarin nan ya ta sama wuce madina bai zubar da ruwa ba ruwa bai sauka ba sai ya ɗaga kai ya kalli hadari ya ce ka je ka saukar da rahama a duk inda Allah ya sauke ka ka saukar da shi amma ina tabbatar maka duk rahaman da ke cikin kasa ya iso inda mu take takawa ya ce ko dai in ka saukar ma bayan Allah za su kawo zakka ya iso nan in ka saukar ma mu suka tasan mana da karfin takobi za mu kwace da mu haka sai na umar yake faɗi saboda mulki na adalci da izza na addini to amma sai ya ga cewan shi kuma irin wannan matsayin dama za ka ga masu iya faɗa ma shugaba gaskiya kaɗan ne saboda mafaɗaita da matsorata duk shugaban da ke da ƙarfi da iko to biyun nan suna kewaye da shi illa man rahimallah akwai mafaɗaita wanda duk yanda yake zalunci sai sun gyara mishi sun ce daidai ne sai sun ba shi uzuri inda ma Allah bai mai uzuri ba sai sun masa uzuri to sai kuma matsorata waɗanda su suna tsoron abin da zai iya zuwa ya je da ba su san Allah ne ne yi ba sai na umar radiyallahu anhu da ya fahimci haka kuma ya sa akwai wannan tafiya a gaba haka ya sa aka rubuta mai wannan kalma da kuka ji ya kai umar mutuwa ta ishe ka wa'azi in kana da fi ƙarfin kowa to Allah kuma ya fi karfinka ya ce in ya ji duniya tana nema ta shagaltar da shi sai aka ya juya wannan zoben ya karanta sai a ga ya fashe da kuka ya mai da shi to sai ƙara aiki akan aikin da yake yi a baya tare da wannan lokacin da aka soki na Umar a sallar asubahi kun tuna kissan Abu lulu a talmajusi wannan kafirin azzalimin da ya daɓa masa wuƙa mai baki kamar lauje a ciki da ta shiga cikinsa kuma ya murza ta ya ja ta yanka hanjin Saina Umar abdurrahman ibn auf radiyallahu anhu ko abla ibn mas'ud shi ya karanta mutane sallah asuba da aka ida sayyidina umar aka ce a nemo likitoci suna zuwa suka ce a ba su nono suna bayarwa suka ce a bashi ya sha sayyidina umar yana sha kawai sai suka ga nonon yana zuba ta kasan cibiyarsa kawai suka kalle suka ce da shi ausiya amiral mu'minin ya shugaban muminai ka yi wasiya ba mu da wani hanyar da za a iya maka maganin cutar na ajali kawai ya sauka a hakan sayyidina umar sai da ya tattara mutanen madina mutanen makka ya fara kira ya ce ya mutu ya bar bashi kuma ba bashi ne na ya canza gida ko ya canza mota ko ya sai iphone 13 iphone 17 pro max ba bashi ne da za ka ji an ɗauki nauyin marayu ko an sai dokin jihadi fi lillah ko an yi kaza ya ce a biya mishi ɗansa abdalla ya biya in bai da shi dangin sastaru in ba su da shi sha su biya mai ya ce to ku sani mutanen madina sun girmama annabi sallallahu alaihi wasallam an kore mu daga maka su suka ba mu gidajensu suka ba mu dukiyansu suka yi da muka auri 'ya'yansu ya ce ya ku mutanen maka ku kiyaye ma mutanen madina haƙƙin da annabin allah ya kiyaye musu kada ku cutar da su kada ku yi kaza kada ku yi kaza ku girmama su ku ci gaba da rike su yanda annabin Allah ya rike su ku kuma kaunace su yace su fita suna fita yace mutanen Madina su shigo da suka shigo yace ku dai kun san Allah ya ba ku addinin nan sanadiyar mutanen Makka ne kaga yanda ake haɗa kan al'umma ya nuna ma waɗancan darajar waɗannan su ma waɗanne ya ce kun san yadda suke da darajar da Allah ya ce layar sauyi min kuma an faka min ƙablil fati wa ƙatan ulaika azamu darajatan min lallabi na an faku har zuwa ƙarshen aya ya ce ku kiyama mutanen makka alfarmansu daga nan ne jini na zuba sai su ma ku ga yadda ake tanaji don doguwar tafiya sai na umar su ma ya yi da ya su maska yi ya fama ruwa ɗan shi abdullahi ɗan umar yana tsaye a wurin suka samu yayyafa masa ruwa sai ya samu wani kaman matashi na ciyawa hulu ya sa masa a kasan kai da sai na umar ya farfado ya ce wa ya sa kaina akan wannan matashin abdullahi dan umar ya ce ni ne suka ce ɗanka ne abdullah saboda halin da ka shiga ya ce ka ya abdullahi ya ce na'am ya ce cire kulan nan ko allah ya tausaya mani bar allah ya ga kaina akan tsan daurin ƙasa ko tausayinsa zai lullube ni fiye da yadda kake tunani wani matashi ya shigo ya kalle shi ya ce ya umar fatah Allahu bikal bilad Allah ya bude garuruwa sanadiyanka ka musulunta tsoro ya zama aminci ka daga takobi sai da izza ya shiga duniya sai na umar ya bude kasashe tsakanin ko 24 ko 44 ko 54 gwargwadon da tarihi ya inganta bai bar duniya ba sai da ya shigar da musulunci waɗannan ƙasashe ya ce ka musulunta musuluncin ka ya zama nasara gare mu ka yi khalifanci khalifancin ka ya zanto yaɗuwar musulunci sai na umar ya ce da shi ka yi shiru duk abin da kake faɗa yau da za a je alkiyama Allah Ta ala ce da ni ko ba ka da lada an yafe maka ya shafi mun alkhairi ya ce ko ba za a ban lada ba in dai ba za a yi mun azaba ba ya ce to na gode ma Allah ya ce kuma bari ka ji inda yau za a tashi alkiyama Allah ta'ala ya ce ma mutanen da ke filin alkiyama gaba ɗayanku ku tashi ku tafi na yafe muku in banda mutum ɗaya sai na umar ya ce wallahi da ne tunanin ni ne wannan wanda Allah zai ce ni ne in jira haza umar mai wannan maganan shine wanda yake magana qur'ani ya sauka ya maimaita maganar shi a matsayin ayan qur'ani in shi'tum in kun so ku je ku karanta fadin Allah in tatuba ila Allah faqad sagat qulubukuma wa in tadahara alayhi fa inna Allah huwa maulahu wa jibril wa salihul mu'minina wal mala'ikatu ba'da dhalika dhahir wadannan duk manganin sayyidina Umar ne harafi da harafi haka Allah ya zabe su ya maida su wahayi kuma muke karanta su amma kun ji abin da yake faɗi sannan aka zo ya ga wannan matashin da ya masa wannan magana ya juya zai fita sai ga wandan shi yana jan ƙasa ya wuce idan sawo sai na umar yana cikin magagin mutuwa ce ruduhu alayya ku dawo min da wannan matashi ku ce ya shigo ya dawo yana zuwa ya ce da shi irfa saubak a cikin jini ba jini na zuba a ƙasa amma ya gane an yi abin da ya saba ma Allah yana gyara a kai Yace da shi irfa a saubat daga tufafin kai daina jan kasa kai daina wuce idan sawu fa'innahu an ƙali saubik wa at ƙali rabbik ya ce don yin haka shi ya fi nuna tsafta a tufafinka kuma shi ya fi nuna alaman tsoron Allah ga Ubangijinka don haka annabin al'umman nan ya koyar ai. To wannan idan mun koma baya kaɗan daga cikin muhimmancin wannan maudu'i wato ba wai sahabbai ba maza Allah sallallahu alaihi wasallama kansa bai yi sakaci wurin ya tuna ma mutane da tafiyar da ke gabansu ba lokacin da musulunci ya zo a farko a makka mutane suna bautan kaburbura da gumaka da sulata da uzza da su manata salisatar ukura duk suna cikin ka'aba ana bauta musu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana su zuwa hatta wurin kaburbura saboda ana ta bauta ma kaburbura lokacin amma da aka dawo madina sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce da su kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur na kasance a farkon musulunci sanda ba ku fahimci sakon da kyau ba ina hana ku kurinka ziyartar makabarta da makwantai fazuruha amma daga yau ku rinƙa ziyartar makabartan saboda yana da amfani biyu fa innaha tudhakkirukum al-akhirah za tunatar da ku gidan lahira da tafiyar da ke jiran ku sai na ali bin abi talib radiyallahu anhu shi da ya zo kuma sai mana tafsirin wannan hadisin na Allah sallallahu alaihi wasallam aikace tun fa a lokacin lokacin khalifanci idan ya ga alaman mutane duniya ita ce tafi zama damuwansu sai ya ce a matsayina na amirul muminin zan yi tafiya ina so a raka sai kaga yan kasuwa na rufe shaguna kowa na haƙura da al'amuransu saboda kowa yana so ya shiga ayarin shugaban muminai kamar yanzu ne shugaban ƙasa a ce wannan kwamboi inda ake sa bindigogi a ke dukan mutane titi ma zai wuce sai an duba idan babu huji a titin akwai sai an gyara shi masu shaguna a nisan tasu a ce ana so a samu mita kaza tsakanin mutum da bakin kwalta wannan fa mutum ɗaya ne a wata ƙasa guda ɗaya daga cikin ƙasashen duniya to wannan ku amirul mu'minin ne kuma surukin annabin Allah kuma dan uwansa na jini kani a gare shi waye ba zai so shiga tawagarsa ba kowa yana so to sai mutane su rufe shaguna su bi shi tsammanin su za a wata tafiya ta alfarma sai su ga ya kama hanyar baki makabartar madina da su kai tsaye sai su fara wai gawa shin jana'iza ne za a yi kafin a tafi ko ke faruwa an ɗauko gawa ne su ga babu gawa in ya zo sai ya zaunar da su a makabarta su zauna gaba ɗaya kowa ya shiru sai shi ya tashi tsaye sai kalli kaburbura ga sunan ko yanzu ka je baki ya laka ga kabari iya ganin ka. in ka je ma in ka ga kabari ne kai tsammanin mutum ɗaya ne a ciki saboda a tsarin da suka yi ana iya birna mutum kusan hudu ko biyar a kabari ɗaya ƙasa ne ciki sosai za a yi shi haka step by step in wani ya rasu za a sa shi saboda kowa ya samu falalan makabartan kun san makabartan baki akwai asar inda ke cewa duk wanda ya kwanta a nan a bayan annan sulasulan zai tashi ran alkiyawa wasu asar din cewa ma suke duk wanda ke kwance baki a aljanna za a juye shi dai akwai waɗannan maganganun na malamai to shi yasa ka ga sai a ta dora wasu wani kuma idan jariri ne ya rasu sukan ɗora shi akan namiji babba sai a kifa shi akan namijin sai a rufe su a rami ɗaya wanda ya samu gabatar baƙe kuma yana halartar jana'izansu a garin madina zai tabbatar da abin da nake faɗa so da mun sha gani ba ɗaya ba biyu ba suna irin wannan to sai je zauna da mutane kalli kaburbura sai kalli kaburbura ya ɗaga murya ce innal amwala qad usimat ya ku mutanen kaburbura duk dukiyar da kuka bari duniya kuka wahala tara ta an gama rabe ta kaga a wancan lokacin ma da diyawanci yaya na kwarai ne amma yanzu ba ka da tabbacin ma abin da ka haifa na gari ne ko ba na gari ba ganin idan ka zai iya ma salaha amma bayan idan ka Allah kaɗai san me yake lallai duk dukiyoyi an rabe su wa innal azwaja qad zawwijat matan da kuka yi fafata kuka yi ta gasa wurin neman su to duk wasu sun aure su yanzu sai ce wannan shine labarin abin da kuka bari a duniya shin ko za ku iya ba mu labarin abinda ku kuke ciki a lahira a nan ba za su iya magana ba kaburbura ne sai juyo ya kalli wanda suke tare wanda suka zo tare sai ce da su fa wallahi alladhi la ilaha ghairu ina muku rantsuwa da Allah abun bautan da wa abun bauta bisa cancanta face shi launaqaku da Allah zai ba su iko ya ba su dama su furuci su magana laqalu inna khayra zadi takwa, da sun ce muku mafi alkhairin guzuri na zuwa wannan wuri shine tsoron Allah kun ga wannan ‘yan uwa in mun ɗauke shi haka mun fahimci ayoyi da hadisan da muka kawo da kuma aikin annabi sallallahu alaihi wasallam ayyukansa ma ba aiki ɗaya ba da kuma maganganun sahabbai wannan zai nuna maka asalin abin da ya shafi muhimmancin ɗan adam ya makansa guziri ya yi makansa tattali domin wannan rana da take tafi da tafiyar da ke jiran mutum kuma daga cikin abin da zai wajabta mana yin wannan tattali shine da haihuwan ɗan adam da mutuwansa ba su da kalanda shi da ya san su Allah ne kaɗai san wannan kalanda wala ta tadri nafsun ma za ta tsibu gada ba ran da ta san me zai faru me za ta samu gobe arzikinka na gobe baka san shi ba me zai faru da kai gobe baka san shi ba wala tadri nafsun bi ayi ardin tamut kuma ba dan adam din da ya san a wani kasa rayuwarsa a wani wuri ina ne kasan shi na karshe bai sani ba to wannan sai ya sanya cewan rakin sanin yaushe ne kuma yaya ne yasa babu wani mumini face yana da kokarin tattali da guzuri domin wannan tafiyar ina so in fuskantar da muhajarar nan a ƙarshe zuwa ga wani hadisi na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wanda shi ne hadisin da nake so mu ji a matsayin madogara na wannan muhadara daga bisani sai mu ambaci wasu daga cikin ayyuka na guzuri da ake bukatar ɗan adam ya je ma Allah da su a matsayin tattali hadisin da nake so in karanta mana hadisi ne na babban sahabi mai suna albara bin azib sahabi ne mai daraja kuma hadisin da za mu karanta yana cikin sahih abi dawud wanda sheikh muhammad nasiruddin albani ya inganta wannan hadisi da za mu karanta shine hadisi mai lamba uku. hadisi ne wanda ba abu dawud da kaɗai ruwaito shi ba ibn maja ya fitar da hadisin imam nasa'i ya fitar da shi imam ahmad ma ya fitar da hadisin amma zan yi amfani da lafazin abi dawud saboda takaita bayanin ya zamto a takaice kwarai da gaske albara bin azib radiyallahu anhu yake cewa mun fita wata rana tare da manzon Allah sallallahu alaihi Wasallam domin yin jana'izan wani mutumin Madina da ya rasu al-ansar su ne mutanen madina na ka ce mutum al'ansari shi ne mutumin madina mutumin madina a jiya da yau yana da daraja wurin Allah da manzansa domin babu mutanen da annabi sallallahu alaihi wasallam karara ya haramta wani mutum ya cutar da su kamar yadda ya haramta akan mutanen madina duk wanda ya cutar da mutumin madina to azaban shi wurin Allah ba ɗaya take ba akan mutumin da ba ɗan madina ba ne shi shi yasa har gobe in ka je ka zauna da su zaka gane lalle sun cancanci wannan alfarma wurin Allah saboda ba za ka taɓa samun mutum mai sauƙin hali da ƙaunar jama'a da tausayinsu kamar mutumin Madina ba to wannan mutum da ya rasu Albara bin ya ce mun je jana'izar tare da Annabi sallallahu alaihi wa har sai da muka kai ƙarshe zuwa ga gina kabarinsa muka rufe shi walamma yulhid walamma yulhaq a lokacin da aka rufe shi aka gama me ya saura ba sai masa addu'a roƙa masa tabbata a watsai ba yace fajalasa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai muka ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zauna ƙasa kaga magana ta girmama yace muna ganin hakan nan fajalasna haulahu ai sai muka kewaye shi muka zauna Me gida ya zauna kuma waye isa ya tsaya yace sai muka zauna muka kewaye annabi sallallahu alaihi wa sallam ka annama ala ru'usil tayr in kaga irin natsuwan da muka yi a tare da shi muna zaune mun yi shiru yace wallahi ka dauka tsuntsu ne akan mu ya sauka muna jin tsoron mu yi motsi wannan tsuntsun ya tashi saboda muna so mu ji me ya faru mun san akwai abin da zai biyo baya shikenan ya ce a hannun annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wani kaman sanda ko kwagiri ko tsinke haka sai muka ga yana soka wannan sandan a cikin ƙasa yana cirewa mana kama yana ɗan caccakan ƙasa haka da sandan da ke hannun shi daga ne ce farafa a ra'asahu sai muka ga ya ɗaga kansa ya kalli sama wanda wannan ke tabbatar da Allah yana sama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga nan albara ya ce sai muka ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da mu ista'idu billahi min azabil qabri jama'a ku nemi tsarin Allah daga azaban kabari in ji ni annabin Allah marrataini yace so biyu ya faɗi haka yace jama'a ku nemi tsarin Allah daga azaban kabari jama'a ku fa nemi tsarin Allah daga azaban kabari aw salat mai riwaya shakka yace ya faɗa haka so biyu ko so uku Shi nan, daga nan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kun ga duk wanda ya mutu aka sashi a kabarin nan wallahi yana jin hatta takun waɗanda suke tafiya za su koma zuwa ga iyalansu sun rufe shi a kabari daga nan sai a ta da shi a ce da shi yi ƙwali da ku bayan sun tafi kenan sai a ce man waye umurce ka a duniya ne ka bauta mishi kuma ka bauta mai kokaki? waye ya sa ka waye hana ka waye ka? waye abun bautan ka wa ka bi a duniya wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan bawa mumini ne fa yaqulu sai ce rabbi Allah ubangiji na shine Allah kuma ya ce mala'iku ne guda biyu za su yi masa wannan tambaya sai su ƙara cewa da shi to mun ji ma dinuka wani tsari ka burin bautan Allah addinin addininka da ka yadda da Allah ta ina ka bi ka bauta mai wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ce sai ce addini na shine musulunci daga nan sai su ƙara mai tambaya ta ku ce ma za ta qulu fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum to shi kuma wannan mutumin da aka aiko cikin ku me zaka ce game da shi kaga wannan tambayar ta fi kowace wahala saboda wane ne mutumin kuma wanda bayani mutum zai alhalin bai san shiryan annabin Allah ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce idan aka faɗa masa haka sai ce huwa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jakada ne na Allah ɗan saƙo ne na Allah sai su ce da shi wa mayu yudrik wa ya sanar da kai cewa shi annabin Allah ne kuma haka bi shi fa yaqulu sai ce kitabar Lahi. na karanta littafin Allah na karanta ƙur'ani fa bihi kuma ne imani da ƙur'anin sai yake wa saddaqtu kuma na gaskata wannan alqur'anin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace daga nan sai mala'iku su ce da shi Allah ya umarni da a nuna maka matsuguninka guda biyu na farko za a nuna mishi matsuguninsa na gidan wuta domin hadisi ya tabbatar da cewa ko da kafin nan idan suka kafin wannan tambayoyin an gama daukar ransa za a yi sama da ita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce idan mumini ne mala'ikun da suke sama ta farko za su rinka fata da burin a shigo da ransu cikin sama ta inda suke idan mala'ikun daukar rai shine malakul maut wasu sukan ce mala'ika a zara'ilu ko a sarasilu ba wani mala'ika ne wannan suna a musulunci asalin sunan mala'ikan da ke ɗaukar ran mutane da ma duk abin da ake ɗaukar ransa sunansa malakul maut haka Allah ya kira shi a ƙur'ani ƙul ya malakul mautin lafi wakila to in aka ɗauki ran mutum in mumini ne manda Allah sallallahu alaihi wa ya yace kafin a cire shi kwamandan mai cire rai din dan akwai mala'ikun da ke taya su aikin zai tsaya gefen kan muminin ce ya ayyatu hannafsul mutma'inna ya ke wannan rai na tsatsiya da kika yi guzuri don wannan rana kika yi tattali don wannan tafiya Allah ya ce ki fito daga wannan jiki zuwa ga yardan Allah da rahamansa. al-imam ibn kathir karkashin fadin Allah subhanahu wata'ala da yake cewa innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul mala'ika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun Allah ta lake cewa wanda suka ce mu shine Allah kuma suka tsayu akan haka ba su da baya budurrin idin sauki duk har mutuwa ta riske su to a yayin fitar ransu za a rinka cewa da su Allah ta kafu shine alaka wannan hadisin da sa na kawo aya Allah ta kafu kar ku ji tsoron inda za ku a gaba al shi shine wani abin da kake tsoro kar ya zo ya same ka wala zanu kuma kar ku yi bakin cikin abin da za ku bari a baya mata ƴaƴa dukiya jin daɗi rayuwa kar ku yi bakin ciki inda za ku yafi inda kuka baro wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun kuma ana faɗa muku labari mai faranta rai aljanna nan da aka yi muku alkawari daga yau ne za ku tabbatar da gaskiyan al'amari ma'ana a yau za ku gani ganin ido da ido da ido to manzo sallallahu alaihi wa sallam yake za a dauki ran ahudu ita sama mala'iku za su nemi a bude wanda suke gajin sama ta ɗaya za su tambaya waye tare da ku dan lokacin da kuka sauka ku kaɗai ne ga wata rai kun zo da ita ran wane ne wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai su kira mutum da mafi kyawun sunansa a duniya da wannan ke nuna babu kyau musulmi ya sa kanshi suna mara kyau a rayuwa za su kira shi da suna mara kyau sunansa mai kyau a duniya sai mala'ikun manza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za su ce ku aka umarta mu buɗe ma tabbas an sanar da mu yau ranar zuwansa ne za a ko rayuwarsa sai a buɗe haka za su ran zuwa sama ta biyu har zuwa sama ta bakwai duk sai su tsaya manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce shi dai mala'ikan da ke ɗaukar ran shi zai tafi da ran mumini ƙarƙashin al'arshin Allah to a nan ne manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce sai Allah ta'ala ya ce uktubu kitaba abdi fi illiyin ku yi mabawa na rijista ku rubuta sunan shi a cikin littafi rijistan da ake rubuta sunan maɗaukakan bayi masu daraja wanda suka yi guzuri tun daga duniya kenan shine dai guzurin da muke magana annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo daidai nan sai sabai suka ji ce wa ma adraka ma indiyun kitabun marqum me ya sanar da kai abinda ake ce ma madaukaka yace littafi ne na rijistan yan aljanna da duk wanda sunan ya shiga kakansa ta yanke saka idan aka shigar sai Allah ta'ala ce to a maida ma wannan bawan da ran cikin jikinsa a kabari Allah sallallahu alaihi wa sallam yace Allah ta'ala zai ce fa inni wa'adtahum minha khalaqnahum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra ne musu alƙawari daga ƙasa na halicce su babansu annabi adam daga ƙasa yake na yi alƙawarin a ƙasa za a rinka business in sun mutu ba wanda za a kawo ranshi za a kawo jikinsa sama kuma ni alƙawarin daga ƙasan zan tashe su don kiyama an musu hisabi da aka kuma da shi cikin kabari Allah sallallahu alaihi wasallam ce idan aka maida za a fara nuna ma wannan mutum matsuguninsa na gidan wuta saboda hadisi ya tabbata ba wani mutum da ke tafiya a doron ƙasa inda yana raye face yana da gida a aljanna yana da gida a gidan wuta shine inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura mutum ayyukansa ne za su tabbatar mishi da wanne ya zaɓen makansa Allah adali ne to in aka dawo da ran manzo sallallahu alaihi wasallam ce za a fara nuna ma mumini gidansa na wuta ne zai tsorata zai kuma razana sai mala'iku ce da shi wallahi kakuru wallahi kakuru da ba kai irin aikin da ka yi a duniya na da'a da riko da addini ba wallahi da nan za ka zauna sai Allah ya umarni ya ce to a kawar mai da gidan wutan a nun haska masa aljanna ya gani ya Allah ka samu ne don tsarkin sunayenka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan bawa ya gani sai ya zabura sai sai da shi lokaci bai yi ba bushara Allah ya ce ai maka kawai amma tabbas nan da kake gani nan ne makoman karan alkiyama to sai a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai bawa mumini ya ce rabbi aqimi sa'a ya ubangiji dan girman Allah a tashi alkiyama nan yanzu kar ai jinkiri don Allah a tafi alkiyama sai sai da shi a'a ai ba mu Allah dole amma nin bi khairin Allah ya ce kai bacci bacci cikin aminci idan ka ji an bushi ka hoto ranar neran shiganka za ka ga me zai faru kai kam an gama da kai ka kuru to sai manzo Allah sallallahu alaihi wa a gurguje ya juya bangaren hadisin ta hannun hagu yace amma kaga wanda yake fajiri Allah yace ayyaki azzalimi ah azzalimi ta kowace fuska mutum ya tauye haƙƙin al'umma a da jinanan a kwashe dukiyarsu a murkushe su sarasa da za su Dan yana gaba wanda isa da shi <laughs> to yau rana ta zo wanda zai sata da alƙalami ko da hannu ko da makani lokacin shi yayi fajar a ranan zai gane barnaba a gabas ta kyau annabi sallallahu alaihi wasallam ce fa kafir aw al fajar wanda yake kafiri bai bauci Allah bai bauta ma Allah nan ba ko bijire ma dokokin Allah yace shi a lokacin ɗaukar ran shi ba malaika ya tsaya ce mu wancan ya ke rai fito cikin aminci ba to zai ce ya ke wannan rai wanda Allah ke fushi da ita fito zuwa ga fushin Allah da azabansa shi ne ma'anar faɗin Allah ta'ala wanna zi'ati gharqa wanna wanna ina rantsuwa da mala'ikun da suke fusgar ran kafuri da mujrimin fasikin mutum ko da musulmi ne garka asalin fisga wanda ba tausayi da imani wannan shitat sannan ina rantsuwa da masu ciraran muminai na nashtan sannu a hankali cikin tausayi annab sallallahu alaihi wa sallam yace idan aka je za a hau da ran sama mala'ikun da ke sama ta daya za su rinka fata da burin kar a shigo da wannan rai ta inda suke za su rinka fata kar a fi da su in suka tambayi tare da wa kuke za a faɗi sunan shi mafi munin sunan da ake kiran shi da shi a duniya mafi munin sunan da ake kiran shi da shi a duniya da shi za a kiraye shi waɗannan mala'ikun lamarhaban bihi ba za su farin ciki da shi ba ballantana su raka rayuwar shi zuwa saman da suka raka wancan mutumin kirkin idan aka kai ran shi wurin Allah subhanahu ta'ala kamar yadda aka kai na mumini Allah subhanahu ta'ala zai ce uktubu kitaba abdi fi sijjin shi kan wannan ya yi gigi ya yi rashin hankali ya yi makansa sakaci haɗuwanmu da shi ba za ke daɗi ba ku rubuta sunan bawa na a cikin sunayen asijin ko a duniya asijin shi ne ne kurkuku gidan yari duk wanda ke gidan yari ya san ba daɗi zai ce to ku rubuta shi kan wannan sai ya shiga wuta ku rubuta sunan cikin littafin ɗan wuta wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙara cewa wa ma adraka masu sijjin kitabun marhum me ya sanar da kai rijistar yan wuce ce littafi ne da ake taskace sunan duk wanda zai shiga wutan Allah ran alkiyama Allah ta'ala zai ce a mai da ran cikin kabari ne alkawarin daga can suke nan mai zaina su daga nan zan tashe su to shi in aka dawo da ran shi cikin kabari za a yi masa irin tambayoyin da aka yi ma wancan muminin ababin adalci amma fa duk tambayan nan waye ubangijinka wa menene addininka wa za ka ce game da mutumin da aka aiko cikinku wanda wance ba da amsoshin da muka ji na kwarai shi abin da zai shi ne ah ah ko ahil ahil la'adari. Ahin kamar bahaushe da ke cewa wayo Allah ta ji mace ce wayo Allah ka san ai ya ji ba daɗi to zai ce alaman kuka dai ta damuwa da bakin ciki da azaba ya ce bai sani ba to shi sahabbai su shi mala'iku za su ce da shi la daraita wa la talaita kar Allah ya sa ka sani ai an baka damun ka sanin baka sani ba. talaita kar Allah ya sa ka fada ka iya karanta tambayan da muka yi ma da amsar kar Allah ya sa ka yi ta ka tamkai ta kare annabi sallallahu alaihi wa sallam a fara nuna mishi gidan shi na aljanna kaga wannan ya fi azaba sai da wancan sai ya saki jiki ya ɗauka an mai gafara sai ce aika ka kuskura hanyar Ba ka yi guzuri ba ba ka yi tattali don wannan tafiyan ba Shi ne dai magana Ba ka da wani guzuri na aikin kwarai ka bar wani abu na alkhairi da kai makanka a gidan duniya wurin din Allah ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ce, za a nuna mai gidan shi da wuta zai ji tsoro za su ce kuma wallahi nan za ka shiga alkawarin Allah lokaci ne kawai zai saura annabi sallallahu alaihi wa sallam yace Allah ta'ala ce za a daki mutum da wata irin guduma a kabari zai kwantsama ihu ya ce aljanu da mutane ne kadai ba sa jin wannan ihu amma har dabbobi an daki mutum yadda kake jin karan hadari a sama suna gane cewa ga wani can ya ci duka a kabari suna fahimta wallahi al'azim kuma duk wannan nan hadisan barin kara muku wani imani guda ɗaya akan kansu wani zai ce to ai wani hatsari yake yanzu nan ma a ga ya mutu wani ya kone wani ya fada wuta wani gini ya danne shi ai ba a ma sa sha kabarin ba ya akai duk akai waɗannan abubuwan da suka faru shedan zai iya sa mutu wannan tunanin ko ba zai iya ba zai iya to amma ga amsa ya akai aka samar da kai daga babu ya akai baka aka yi ka yanda aka yi aka samar da kai daga babu haka za a yi a gudanar da waɗannan abubuwan da saninka ya wuce da iliminka Allah ta'ala ce eh, eh, inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira menene sai ke cewa lam yakun shay'an me farkon ayat hal ta'ala al-insanu hinun min ad-dahr lam yakun mene shay'an madhkura a da can baka aka samar da kai baka san da akai ka zama dan Najeriya baka san da akai kake ji ba baka san ka gaya mana inda akai kake gani da idan ka ka yadda ana gani ko ka yadda ana jin sauti ka gaya mana ya yi kake jin sauti ya yi kake gani ya yi harshen ka tsoka ne ake sa gishiri ka ji raɗau ake sa suga ka ji zaki duka akan gaba ɗaya wanda yi wannan aikin shi ya ce za a yi wancan don haka mun yi imani da shi shakka aka aka kuma halaka ne an ɗauka imanin ya hau to ku zo mu ƙarasa hadisa manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan zai gurin kar a tashi alkiyama a takeice ko anan muka tsayi da hadisin dan yana da tsayi da fadin sa na ciccire wasu gabobi saboda ina so in je kai tsaye zuwa ga point ina ne saboda na lokacin da ya kamata minti biyar nan ya kamata in dakata saboda kan lokacin ya tsayi zan rufe muhadaran da abubuwan da ake bukatar mai tattali domin wannan tafiya da su ya koyan uwa masu daraja Allah ta'ala bai haifa ba ba a haife shi ba kuma bai da mata bai kuma da rikida ba Tun da kuka ga wannan hanya ɗaya mafi daraja da za ka haɗu da Allah cikin aminci kai tattali ne tauhidi karka kuskura ka haɗa Allah da wani a cikin bauta karka kuskura Allah ke ba da arziki ka je wurin wani ka ce ya azurta ka wai shi yana ba da sihiri yana ba da kulumboto na rantse da Allah da zai iya arziki shi ma ba za ka gan shi a walakance cikin tsumma ba kar kana takarar siyasa ka sa ya su maka yanka duk wanda ya ma wannan Allah yanka dan wuta ne mushriki ne inna falati wa nusuki wa mahyaya wa mamati liman lillahi rabbil alamin da sallah yanda kaga ana ma Allah sallah shi kadai to yanka ma shi kadai ake ma a gaba Allah ce la sharika lahu Allah bai da abokin tarayya wanne ya tabbatar da duk wanda ya ma wani Allah yanka yayi ma Allah shirka aqida ta gari tauhidi duk abin da zaka rasa a duniya karka kuskura imani ya sukuce maka dalili kuwa shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa duk mutumin ne je mu Allah da imani duk irin zunubansa Allah zai iya tsaye mishi amma fa in babu tauhidi to ba maganan yafiya da daraja saboda haka mafi alkhairin guzuri guzurin tauhidi rashin guzurin tauhidi yasa Allah ya kona dan annabi Nuhu a cikin a autan jahannama annabi nuhu manzo ne ba manzo ba cikin ulul azmi minar rusul ba cikin ulul azmi minar rusul ba shine number 1 manzo da aka aiko da Allah zai ma wani tara da yayi ma annabi nuhu akan dan sa kai ko babanka ba annabi bane ko sahabi babanka bai kai ba dan haka din Allah shine mafita guzuri na farko guzuri na biyu kiyaye wajibai ba abinda Allah subhanahu wataala ya fi so a duniya kamar abin da ya ce wajibi ne kai mishi shi zaman ka lafiya da ubangiji abin da ya wajabta ka aikata in an ce wajibi shine ma yusabu fa'iluhu wa yastahiqu tarikuhu al'iqab duk wani aikin da ka san in mutun yayi da lada in ya bar shi akwai ya cancanci ai mai azaba to kar tsaye wasa da shi kun ga kaman sallah tana ciki duk wanda ya sallah yana da lada duk wanda bai sallah ba ya cancanci ai masa azaba mun ce ya cancanta saboda aqidar ahlus sunna wal jamaa matukar mutum musulmi ne in ya mutu ba za ka ce masa dan wuta ba Allah shi ke da ikon ya zartar da makoman mutum ba ɗan adam ba abu na uku daga cikin guziri da ake ma wannan tafiya ‘yan uwa shi ne mutum ya ƙoƙari in Allah ya ba shi dukiya to ya sanya ma addinin Allah wani kaso a cikin dukiyarsa kaso mai tsoka zan haɗa abu uku sai in kawo hadisi ɗaya a matsayin dalili na abu na biyu in kana cikin wanda Allah ya ba su ilimi to kai ilimin nan domin Allah ba don haɗar mutane rikici da kwaramniya da nuna a ce kai malam ba ne in kai ilimin ka koyar da mutane domin Allah kuma ka yi haƙuri a kan cutarwa don za a cutar da kai inda za ka zo da gaskiya na uku idan Allah ya baka haihuwa kai ƙoƙari kai tattalin tarbiyyar 'ya'yanka wannan ma tattali ne don doguwar tafiya na faɗi wannan saboda hadisin da ya zo a cikin sahihu muslim da musnad na imam ahmad annab sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan mata insan in qata amaluhu illa min salat duk mutum in ya mutu duk ayyukansa sun tsaya an banda abu uku da na gari ko sadaka mai gudana ko da ko mene ko ilimi da za a amfana su ne wanda na hada anan da kawo musu hadisi daya daga ciki na ƙarshe don saura minti ɗaya kuma ban son saba ka'idan da na faɗa na ƙarshe shi shine yawaita addu'a duk abin da kaga kana yi a rayuwa wallahi sai da Allah ya taimake ka ka iya yin shi idan ba taimakon Allah ba za ka iya kaiwa kuma wannan shiriyan da mutuwa a kan imani da samun rahaman Allah har annabawa a haka suka zo suke roƙon Allah su da suke da tabbacin masu tsira ballantana ne da kai shine fadin Allah ta'ala rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaytana yan uwa maudu'in ne yana da fadi tunda na ganshi ne tunanin kwana ɗaya ba zai iya karar da wannan maudu'in ba in dai za a yi karatun sosai da sosai sau da ƙarshe kamar yadda za ku iya lura daga jiya da dare ina ganin bincike da na tattara kan maudu'in nan na samu shafi guda da hudu ne wanda kuma kaga wannan ko littafi ne ka karanta aka ko an yi darasi so duk waɗannan abubuwa galibi da kuka ji kawai tsintan su muka yi amma da mun zo hatta sahabbai kun ga yadda suke tattali dan ƙarshe da maganganun su da ayyukan su da makamantan waɗannan so amma dai abin da muka ji muna fatan Allah ya sanya masa albarka Allah ya sa ya zanto sanadiyan farkawan shi mai maganan da ku da kuke saurare abin da na faɗa ya zanto akwai kuskure a ciki cikin roƙon yafiyan Allah a cikinsa wanda kuma yake daidai ne to da ni da ku Allah ya sa duka mai tarayya a cikin lada duk da mun yi ta'aziyya ma muna sake mai ta'aziyyar mu na ƙarshe mun yi rashin ɗan uwa abokin da awa a jihar Gombe shine Malam Abubakar Sadiq an fi sani shi da Famas wani bawan Allah ne cikin matashan malamai da muke da su a nan arewacin Najeriya wanda Allah ya jarabe shi da jinya a watanni biyu ko uku baya a ɗazu dai kafin sallar juma'a Allah ya karɓi rayuwarsa mutum ne mutumin kirki mai taimakon al'umma mai ƙoƙari Allah ya fi mu san shi shi da ya amshe shi muna faɗa saboda muna fatan tunda nan wuri ne mai albarka na ambatan Allah to muna tawassuli da wannan zama Allah ya gafarta mala Abubakar famasi Allah ya sa aljanna ce makomansa akwai mutane da dama da suka rasu da wanda muka san su da wanda bamu san su ba da Allah ya tayi musu idan namu ta zo Allah ya sa mu cika da imani wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh um,